الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce mu ya mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ayyuka da muke gabatarwa na ibadu Allah ya sa su zama karɓaɓɓu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi arba'un nawawi yau in Allah yadda za mu tashi a hadisi na goma a makon da ya gabata mun karanta hadisi na tara wanda hadisin yana mana bayani ne akan mahimmancin ruko da karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kar mu yi ya hane mu to wajibi ne mu hanu kuma mu nesa da wannan abin da ya hana mu abinda ko ya ce mu yi to mu yi shi gwargwadon iyaka a gwargwadon iyawa yanda Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara mana sannan hadisin ya rada jan kunnanmu kan kar mu kuskura mu bi tafarki irin na waɗanda suka gabata yahudu da nasara na yawan tambayoyi akan matsalolin da koda ba su tambaya ba ba zai cutar da su a cikin sha'anin addini ba sannan kuma hadisin ya rada jan mu kar mu dinga saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yanda waɗancan suka saba wa annabawansu domin saba wa annabi to halaka ne in ka saba wa annabinka to ka halaka su waɗancan sun saba wa annabawansu haka ya zama musu sanadin halaka to mu kar mu saba wa namu annabin domin kar mu ma mu halaka wannan kaɗan daga cikin abin da wancan hadisi ya karantar da mu kenan yau za mu tashi hadisi na goma wannan hadisi na goma yana cewa annabi bi hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم وانا حديثي إمام مسلم shi ne ruwaito wannan hadisi ya fitar da shi a cikin littafinsa ingantacce ma'anan hadisin yana cewa an abi huraira ta radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga abu huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi ƙala yake cewa ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah da suka wato wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce inna Allah ta'ala lalle Allah maɗaukaki ɗayyibun tsarkakakke ne la yaqbalu illa tayyiba baya karɓa sai mai tsarki wa inna Allah amara almu'minina lalle Allah ya umarci mu'minai bima amara bihil mursalina da abin da ya umarci manzanni faƙala ta'ala Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu minat tayyibati ku ci daga daɗaɗa wa amalu saliha sannan ku yi aiki na kwarai. wa ta'ala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kwanda kai imani kulu minat tayyibati ku ci daga daɗaɗa ma razaqnakum na abinda muka azurta ku thumma zakara rajula daga nan sai ya ambaci wani mutum yutilu safara wanda yake tsawaita tafiya shi'afa mai dattin gashin kai zubara mai kura ya ya yadaihi ila samai yana daga hannunsa sama yana addu'a kenan ya rabbi yana cewa ya rabbi ya ubangiji ya rabbi ya ubangiji yana addu'a yana roƙon Allah bukatunsa wa mat'amuhu haram amma abincinsa haram ne wa mashrabuhu haram abin sa haram ne wa malbasuhu haram tufafinsa abin da ya sanya a jikinsa haram ne wa guziya bil haram sa ma yayi guziri ne da haram fa anna yustajabu lahu kace ta ina za a amsa mishi wannan addu'a da yake yi wannan hadisin kenan amma zan sake karanta hadisin da kuma ma'anansa cewa an abi hurairata an karɓo hadisi daga abu huraira yadda Allah tabbata a gare shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah wanda tsira da mincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce inna Allah ta'ala lalle Allah maɗaukaki ɗayyibin tsarkakakke ne la yaqbalu illa tayyiba baya karɓan wani abu sai mai tsarki wa inna Allah amara almu'minina lalle Allah madaukakin sarki ya umarci muminai bima amara bihil mursalina da abin da wa manzanni umarni da shi faqala ta'ala Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu minat tayyibati ku ci daga daɗaɗa wa amalu saliha kuma ku yi aiki na kwarai faqala ta'ala Allah ta'ala yace ya ladina amanu ya kwanda wanda kuka yi imani kulu min tayyibati ku ci daga daɗaɗa ma razaqnakum na abin da muka azurta ku da shi summa zakarar rajula daga nan sai ambaci wani mutum yutilu safara mai tsawo wanda ya tsawaita tafiya yayi tafiya mai tsawo ash'asa wanda gashin kansa mai datti ne aghbara gashi nan mai kura ya muddu yadaihi ila samai amma yana ɗaga hannunsa sama yana addu'a yana roƙon Allah me yake cewa yana cewa ya rabbi ya ubangiji ya rabbi ya ubangiji yana son Allah biya mishi bukatu amma wa mat'amuhu haram abincinsa haram ne wa mashrubuhu haram abin shansa haram ne wa malbasuhu haram tufafinsa suturansa haram ne wa guziya bil haram yayi guziri da haram fa anna yustajabu lahu ta ina za a amsa mishi wannan addu'a rawahu muslim muslim ne ruwaito anan kafin mu koma mu ɗauki hadisin daki daki domin samun ƙarin bayani da malamai suka yi akan hadisin da farko cewa da aka yi Allah ya umarci mumine da abin da ya umarci manzanni ya ce wa manzanni ya yi lazina manu na tsayi ba ah, a ya yi wa rusulu ya ce ya yi wa rusulu kulu min kuma ya ce ya yi wallazina amanu kulu min ba tayyibat kaga duk umarni iri ɗaya ke ne umarnin da aka ba manzanni shine irin umarnin da aka ba mu'minai ya yi wa rusulu kulu tsayi ba tayyibat ya amanu kulu min ba duk umarni ne iri ɗaya sannan a hadisin akwai wasu malaman hadisi da suka kasa hadisin gida biyu suka ce daga farkon hadisin zuwa inda yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum hadisin kenan amma summa zakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara zuwa karshen hadisin cewa magana Abu Huraira ne shi rawin hadisin to amma jumhur jumhur suka ce a'a ba magana Abu Huraira a cikin hadisin dukkan magana manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk annabi ne ya faɗa to wannan kenan da haka muka koma malamai hadisin nan idan aka cire sanadin shine an an abi hurairata radiyallahu anhu kala kala rasul sallallahu alaihi wasallam sun kasa shi zuwa kalmomi guda goma akwai kalma kalma da suka raba hadisin har zuwa kalmomi guda goma to za mu ɗau kalmomin kowanne guda ɗaya sai mu ji mai malamai suka ce dangane da kalmomin amma da farko shi abu huraira wancan satin ne ina jin ko hadisin da ya wuce shine ma ya ruwaito mana hadisin kuma mun dan faɗi kaɗan daga cikin wane ne shi abu huraira daga cikin bayanan da muka yi a kan abu huraira an ce ingantaccen labari shi ne shi da ya musulunta ya zo ya sa'ad da manzan Allah har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah shi abu huraira bai aure ba to amma daga baya fa yayi daga baya yayi har ya haihu har ya aurar wanda malamai suna cewa ma babban sahabin a babban tabi'in nan sa'id bin musayyab wannan babban malamin garin madina sirikinsa ne ya auri yassa sannan abu huraira din nan kamar yadda aka ce a cikin duk hadisi ba a samu wanda aka ruwaito hadisai masu yawa daga bakinsa ba kaman shi shi da kansa yake cewa ba don wata aya a cikin alkur'ani ba shi da bai koya kowa karatu ba da ya koya ya iya sai ya aiki da shi shi nan ya zauna lafiya amma akwai aya a cikin alkur'ani da ta sa shi dolan shi ya fito ya koyar da karatu innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumullahi yace wannan ayan ita ta sa na fito na koyar da karatu amma ba dan haka wasu in yi zama na kawai shi kenan ba ruwana da dogon surutu ba zan ce ba ma ballantana wani ya ce na ce to amma ƙur'ani ya ce duk wanda Allah ya sanar da shi ilimi sai kuma ya je ɓuya ɗaki ya ɓoye ko to na ilimin shi zai zama mishi linzami kuma zuwa gidan wuta ina ga mun gadi ka ga yanzu da ce lalle malamai sun ka suna da aiki ai kai ma kana da aiki na a ah, ai iya abin da ka sani shine kai ma malami ne a wannan din ko annabi ya ce balligu anni walau aya ku isar da sako na ko aya ɗaya ka sani kai ma ga yawo wani don haka idan ka san guda ɗaya sai ga wanda yake bukatan ka koyar da shi sai ka ƙi to da kai da wanda ya haddace hadisi dubu duk matsayin kuɗa kai aya ɗaya ka sani ko sai ka ƙi ka koya wanda yake da bukatan koyo da wanda ya san aya dubu ya koye duk matsayin kuɗa shi yasa da ake so da ilimi shine in ka iya ka sani to kai ma ka koya wanda bai sani ba annabi yayi addu'a yace naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa rubba muballagin aw aha min as-sami'i annabi yace duk wanda ya ji zance na nace kaza ya kiyaye zancen shi kuma ya je ya gaya wani Allah ya mishi albarka a za ka so albarkar manzala a ce manzala ya ce Allah ya maka albarka ai za ka so wannan to da haka idan Allah ya sa ka sani annabi ya ce kaza kuma ka rike magana to kakka bashi a zuciyarka kai ma ka yi kokari ka koya wani in ka koya wani to shi ke nan wannan addu'a da annabi ya ce Allah ya maka albarka albarkan za ta bi ka to shi wannan ayar ita ta sa Abu Huraira in ji shi yace yasa ni dole na fito na karantar da abin da ni kuma na koya a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a takeice kenan akan shi kalma ta farko malamai suka ce muka duba hadisin cewa da hadisin ya inna Allah ta'ala tayyibun menene tayyibun da farko suka ce a tayyibun nan suna ne daga sunan Allah inna Allah ta'ala tayyibun sunan shi ne me tayyibu a luga in aka ce a tayyibu diddul shi shine kishiyar mummuna tayyib shine kishiyar mummuna bi ma'ana annahu ta'ala munazzahun anin naqa'is Allah ya ya ya tsarkaka gabarin tawaya abubuwa guda biyun kuma tsarkakakke da mummuna ba za su taba zama daidai ba inji Allah qul hal yastawi al khabithu wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith Allah ya ce wa annabi kul gaya musu ko la yastawi al khabith wat tayyib da mai kyau da mara kyau ba za su taɓa zama daidai ba walau a'jabaka kasratul khabith ko da yawan mara kyan ya ƙayatar da kai to da mai kyau da mara kyau ba za su taba zama ɗaya ba dan haka Allah tsarkakakke ne mai kyau ne shi shi kishiyan mara kyau ne mun gane ko kuma da mai kyau da mara kyau ba za su taba zama ɗaya ba mai ƙazanta shi yake sha'awan ƙazanta mai tsarki shi yake son mai tsarki don haka Allah ya ce shi mai tsarki ne kuma ka ka bashi mara tsarki baya so saboda me saboda mai tsarki mai tsarki yake so mai kazanta mai kazanta yake so mun gane qur'ani na cewa al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati haka Allah ya raba eh Allah shirya mana mu. amin kagan za su ɗan me wai mana annabi yana ce mana ba a faɗan wancan sunan sai dai a ce caca ko wai caca ake cewa ko wai za a yi ina ake zuwa wurin kazanta saboda abin da ake kazanta ne Allah baya so shi yasa sai a ji wajen kazanta amma yanzu da muke karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mun je wurin kazanta kila kan mu zo ma an samu wasu bayan Allah da sai da suka share masallacin inda hali ma a sa turare wajen na kanshi saboda abu mai kyau za a yi tsabtacecce shi yasa aka zo wuri mai tsabta sannan kuma aka gyara wurin na zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu haka qur'ani yace a kawata a gyara masallacin kai ma an zaka je kai ado saboda abu mai kyau za a yi abu mai tsarki za a yi shi yasa aka je aka samu wuri mai tsarki to shi yasa shi Allah mai tsarki ne baya karɓa sai mai tsarki kalma ta biyu kenan la yaqbalu illa tayyiba malaman suka ce kalma ta biyu kenan Allah in abu ba mai tsarki bane ko ka bashi ba zai karɓa ba baya so malamai suka ce ba Allah ba kai ma an baka mara kyau baka so to kai ne za baka mara kyau baka so Allah shi kuma a bashi mara kyau shi kuma ya karɓa ƙur'ani yana cewa wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi'akhidhihi illa an fi Allah yace idan zaka bawa Allah karka hada mai kyau da mara kyau kace wai zaka bawa Allah walastum bi'akhidhihi kai ma an baka mara kyau ba karba zaka yi ba illa an fi sai dai ka rinsa ido dan kar wanda ya baka yace ka ci mutuncinsa ko ka ci zarafinsa shi yasa za ka karba amma baya so daga mutum ya baka abu mara kyau baka so kai ma in ka ka karba sai dai ka mishi ya kana kawai bayan baya nan kai ma ko ka kyautar ko ka yar to Allah ne za ka dau abu mara kyau shi kuma ka bashi malamai suka ce daga cikin bawa Allah mai kyau shine in za ka bashi ka bashi shi ɗaya. in za ka ba wa Allah ko za ka yi wa Allah wani abu ka mishi shi shi kaɗai to mai kyau kenan amma ka kuskura ka haɗa Allah da wani akan wani abu to abin ya zama mara kyau sai barwa wancan ɗin shi ne yake. duk lokacin da za ka yi wani abu na ibada don Allah daga cikin ka ba wa Allah mai kyau shi ne ka ba wa Allah shi shi kaɗai amma ka haɗa Allah da wani akan wani al'amari Allah yana cewa a hadisul qudsi ana adna shuraka ani shirki ni ne mafi wadatan abokanan tarayya akan abin tarayya Allah ba mutum bane idan yanzu ka hada mutum biyu ka ba su kyauta na miliyan 1 sai ka ce kai ka dau 700 wane ya dau 300 duk wanda aka mishi kyautar nan zai karba a baku miliyan 1 ce amma kai ka dau bakwai shi ya dau uku ai ba matsala ko to eh a wajen shi wanda aka ce ɗau bakon ai shi ba shi da matsala ko yawwa to amma shi Allah an kami shi haka baya su. da za ka ce Allah ya ɗau dubu ɗari tara ko da ɗari tara da casa'in da tara ɗayan a ba wancan Allah sai ce to ai wancan da ka ce a ba shi ɗayan ni na fi shi wadata haɗa miliyan kawai ni na haƙura amma in ni kake so ka bawa sai dai duka sai dai duka da haka shi Allah in za a bashi sai dai a bashi duka shi ba zai karɓa wai su raba da wani ba don haka daga cikin abin da zai tabbatar ya ke da ke tabbatar da cewa shi Allah in za ka bashi mai kyau za ka bashi in baka bashi mai kyau ba baya so tarihin ƴaƴan annabi adamu guda biyu ya ishe mu watlu alaihim naba abna dama idh qarraba fa fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar eh qala abtula abtulanna qala inna ma yataqabbalu law min al-muttaqin tarihin ƴaƴan annabi adamu ya isa ya tabbatar maka cewa shi Allah ban ba mai kyau ba ya karba an ceto Eh, maza ne guda biyu mace ɗaya waye zai aure ta a kawo sadaka a kawo sadaka wanda Allah ya yarda shi zai aure ta to Allah zai karɓi sadakarsa a lokacin yanda ake a ce Allah ya karɓa shi ne idan an kawo sadakan Allah zai aiko ta wuta daga sama ta zo ta cinye ta cinye Allah ya karɓa Habila ya je kawo ƙaton rago ƙoshashe mai maiko shi kuma wanda ya je ɗebo ni ruɓa hatsi duk ya soma mutuwa ma wai ya kawo to Allah mai tsarki ne baya karban mai tsarki da Allah ya tashi turo wuta sai ta zo ta cinye rago kosashe mai mai shi kuma wancan da ya je ɗaya ya ɗebo ya mutsin mai sunan shi eh, hatsi Allah ya bar mishi kayansa a wuri kaga wannan ya tabbatar mana nassi ne na Qur'ani cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karban mai tsarki mai kyau ne shi baya karba sai mai kyau shi yasa duk abin da zaka ba Allah idan kana so Allah ya karɓa to ka bashi mai kyau shi yasa Qur'ani yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun abin da kuke so ba sai kun bada abin da kuma kuke so da haka idan kana so Allah ya baka abin da kake so idan ka lura da hadisin daga ƙarshe ai mutumin yana ta addu'a ya rabbi ya rabbi ko yana roƙon Allah to kana so ka roƙi Allah Allah ya biya maka bukata irin abin da kake so Allah ya baka to shikenan in ka tashi zaka bawa Allah ka bawa Allah mai kyau shi yasa da wannan ayat ta sauka akwai wani sahabi babba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce mishi Abu Talha sai yazo yana da wata gona a garin Madina gonan tana kallon masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam gona ce wacce take akwai dabine da waye a ciki akwai inuwa akwai koramu annabi ma yakan shiga gonan ya je ya sha inuwa ya huta amma gonan ta Abu Talha da Allah ya saukar da wannan ayar sai Abu Talha ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ni a cikin duk dukiyar da Allah ya bani babu kaman gonan bayraha wanda gata nan tana kallon masallaci annabi na bada ita fi sabilillahi a hannunka kai kuma ka bada ita duk inda kake so sai annabi yake cewa bakhin bakhin bakhin zalika malun rabihun zalika malun rabihun kai yayi kyau yayi kyau yayi kyau wannan ita ce dukiya da aka ci riban samunta wannan dukiya da ka bayar ita ce dukiya da ka ci ribanta sai annabi ya ce mishi to amma ga shawara ka je ka raba wa 'yan uwanka saboda ka samu lada biyu ka samu ladan sadaka ka samu ladan zumunci ka je ka ba wa 'yan uwanka to da annabi ya ce ya yi kyau ya yi kyau ya yi kyau ma'ana Allah ne ya ce ya yi kyau ke saboda me ya ba da mai kyau sai Allah ya ce ya yi kyau shi ya sa duk abin da za ka bayar wa Allah ka bawa Allah mai kyau to Allah sai ya karba kalma ta uku malamai suka ce ita ce kalma inda suke cewa faɗa, inda suke cewa wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalina kalma ta uku kenan suka ce wannan cewa da aka yi amara almu'minina bima amara bihi almursalina ba wai muminai maza kawai ake nufi ba kaman yadda nasin ya tabbatar a'a umarnin ya shafi muminai maza ya shafi muminai mata abun kawai da ake nufi min babi tasmiyati shay bismi ghairihi almu'minina walmu'minati kaman yanda aka yi wa maza umurni su ma matan an musu umurni abun bai tsaya kawai akan maza ba har da mata kawai an ce muminina ne amma ana nufin hadda muminati muminai mata Kalmata ta hudu suka ce inda Allah matsaukin sarki ya ce wa saliha sannan ku yi aiki na ƙwarai da suwa ake wannan maganan ana yi ne da manzanni ya yi wa rusulu kulu minat tayyibati wa amalu saliha ku ci daga daɗaɗa sannan ku yi aiki na ƙwarai shin idan za ka tambayi kanka da Allah ya ce su yi aiki na ƙwarai dama ba sa aiki na ƙwaran ne yanzu Allah yake ba su umarnin cewa su yi malamai suka ce a'a tasbitan lahum alamahum alaihi Allah yana tabbatar musu da abin da suke kai ne liyastamirru saboda su ci gaba dama su manzanni suna nan akan aikin kirki sai Allah madaukin sarki ya rada tabbatar musu da aikin kirkin da suke yi yana jan hankalinsu akan cewa su ci gaba su ci gaba da wannan aikin kirkin da suke yi shi yasa aka ce musu wa'amalu saliha ku yi aiki na kwarai malamai suka ce nan akwai jan hankali ga mai karanta hadisi ko ga mai shauraran karatun Shi ne mai ba wani matsayi da mutum zai taka da ya wuce a mishi nasiha ko a ce ji tsoron Allah ko a ce ya aiki na kwarai babu duk irin matsayin da ka kai baka wuce a ce maka ka ji tsoron Allah idan kai mai tsoron Allah ne sai aka ce maka ka ji tsoron Allah ma'ana ana ce maka ka tabbata ka ci gaba da me da wannan tsoron Allah da kake yi shi yasa da za a ce maka ka ji tsoron Allah kar ka hau fushi ko ka hau fada ni ne zaka ce min ji tsoron Allah to me nake yi da yasa zaka ce ah to menene ma baka yi eh me baka yi eh shin malamai suke ce kila li atikan nasi alal itilaki ittaqilla ko kila li atikan nasi alal itilaki ittaqilla haka malamai suka ce wanda ya fi kowa tsoron Allah a halittun Allah gaba ɗaya yanke ba kokonto an ce mishi ji tsoron Allah ya ayyuhan nabi'u ittaqilla ko Allah bai ce wa annabi haka eh ai Allah ya ce wa annabi ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wala tudil kafirina wal munafiqin kuma duk dama ba zai yi ba ba zai bi kafirai ba zai bi munafikai ba amma Allah yana ce mishi wala tudil kafirina wal munafiqin kar ka bi kafirai kar ka bi munafikai da farko kuma ya ce mishi ittaqillah ka ji tsoron Allah shi yasa an kasa malamai suna maka fasara suka ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi ittaqillah ka dawwama akan tsoron Allah da kake kai saboda dama shi mai tsoron Allah ne babu wani ma mai tsoron Allah da ya kai shi sai Allah kuma ya ce mishi ittaqilla so idan Allah ya ce wa annabi ittaqilla idan yanzu an zo an ce maka ittaqilla alhamdulillah sai ka gode wa Allah wanda ya ce maka gaji tsoron Allah ai ya daura ka a tabarki mai kyau in dama kana da tsoron Allah sai ka dada dagewa akan tsoron Allah in kuma akwai kuskuren da ka yi har ya sa aka ce ka ji tsoron Allah to an maka nasiya an jawo hankalinka za ka kauce an dawo da kai kan hanya sai ka gode wa Allah domin duk mutumin da Allah ya mishi arzikin wanda zai dawo da shi kan hanya to wannan mutumin ya zama arziki sayyidina Umar lokacin da ya zama khalifa shi mutum ne wanda tun kafin ma musulunci tsoron sa ake tun ya musulunta shi sayyidina Umar mutane tsoronsa ma suke da ya zo ya musulunta kuma haka aka ci gaba da tsoron nashi kai ba mutum ba har shaidan ma yana tsoron na umar in ji muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kwanaki da muka yi bayani akan nana aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya aure ta tana karama ko kawayenta kananan yara sai su zo su ta wasan kasa a gidan manzo Allah sai zo su ta wasanni na kiriniya sai na abubakar ya zo ya same suna ta kiriniyan su ya ce kai ku bari ko suka ki bari Ko su ma sun san ma yana magana ne annabi ya ce kai kyale su ba su yi wasansu su ba kenan, sai ya kyale su ya ce suka zauna da manzo Allah suna harkokinsu can kawai ba sai ga sai na umar yana shigowa daga waje da suka ji muryarsa kawai da suka tashi a'a sai sai na baka ya ce a'a kaga yaran nan ni da zama musu magana ko ji na wasu amma kaga umar tun kan ya shigo sai sai annabi ya ce umar kenan shedan ma bai bin hanyar da yake bi na mun gane ko to amma duk da irin wannan tsoron shi da ake da waye ran da ya zama khalifa ya ce wa mutane idan na yi daidai na bi Allah na bi manzan Allah ku bi ni in kun gana kauce ku dawo da ni sai wani ya haka ya zara takobi ya ce ko da wannan ma za mu dawo da kai ya ce kaga wannan ko to ko da wannan in dai ka kauce wa Allah da Manzala, Allah wannan ma sai ya dawo da kai kan hanya sai sai na Umar sai ya daga hannu ya addu'a ya ce Allah na gode maka tunda ka sa a cikin jama'a ta akwai wanda yake da zuciyar da ko da takobi zai dawo da ni Allah na gode na san kenan ba zan me ba ba zan kauce ba ba zan bata ba tunda a al'umma akwai wanda yake da karmin zuciyar da in nayi ba daidai ba zai dawo da ni karfi da yaji Allah na gode wa Allah wannan alama ne na cewa ba zan fata to kai sai ka ce wai ba a isa gaya maka saboda ne an karasa wanda za su gaya maka a na ƙasa da kai to al'amarinka ya so mu zama abun tsoro domin ko ka kauce sai a rasa wanda zai gaya maka da kar a zo a ce wane ka ji tsoron Allah ka ce ai an ci ka? a'a ai an ce ka ji tsoron Allah an taimake ka ga wanda ya fi kowa tsoron Allah alal itilaki an ce mishi ya ayyuhan nabiyu ittaqilla ya kai annabi wannan annabi ka dawwama akan tsoron Allah da kake kai to wannan kalma ta biyar kenan ko ko ta shida ne suka ce kalmar kulumin tsayibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗan abinda muka azurta ku da shi malamai suka ce inna ibahata tayyibati lahum shar'un qadimun wa raddul lil ruhbaniyya cewa da Allah ya halatta mana daɗaɗan abubuwa shari'a ne wanda yake tsohon shari'a tintintin ba mu kaɗai ne Allah ya halatta mana daɗaɗa ba waɗanda ma suka zo kafin mu Allah maɗaukacin sarki ya halatta musu daɗaɗan abubuwa sannan wannan halatta manan da Allah ya yi kamar Allah yana yi wa ruhubaniyanci raddi ne ruhubaniyanci shine mutum wai ya ce shi saboda addini saboda tsoron Allah duk wani abin da yake halal shi ya haramta wa kansa shi baya yi ba zai ci ba ba zai sha ba ba zai sutura mai kyau wanda Allah maɗaukakin sarki ya halatta mishi ba sai ce shi wannan abun ya zama haramun a gare shi shi ne malamai suka ce a attaqwa la yamna'u min akali aw lubsi tayyibat tsoron Allah ba zai hana ka ci abinci mai daɗi ba tsoron Allah ba zai sa ka ka sa sutura mai kyau ba hasali ma abinda musulunci yace shine duk wani abu da kaga Allah ya halicce shi mai kyau duk wani abu da kaga Allah halicce shi mai kyau abinci ne ko abin sha ne ko sutura ne in dai mai kyau ne to Allah ya shi saboda musulmi ne mumin in dai kaga wani abu mai kyau mai daɗi ko sutura ko abinci ko abin sha asali Allah ya shi don musulmi ne ƙur'ani yana cewa ne inna sababna al sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhla wa hada'ika, wa fakihatan wa abba sai Allah ya ce min mata allakum wal an'am duka na idan ku ne eh da haka ba wani abu mai daɗi da za a ci ko a sa a jiki ka ce wai kai tsoron Allah ya hana ka ci ka ce kuma kai daidai a'a ai Allah ya yi dan kai ne to ya kuma ga ce tsoron Allah hana ta ci bayan Allah ya halatta maka a'a da yace mata allakum wa li an'amikum jin dadi ne gare ku da dabbobinku to su kuma dabbobin jin dadin waye wal khayla wal bigala wal hamira sai yace min litarkabuha wazina su ma dabbobin mun halicce su ne dan ku hau ku yi ado wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahi da gashin da fatar da nonon jin daɗin ku ne ku ji zuwa wani lokaci gashin da fatar gashin ku yi riga da abun lullubi lakun fiha dif'un wa manafi a jikin gashin akwai abin da sai ku in kuna jin sanyi sai ku yi riga da gashin sai ku dumama jikinku akwai abin amfani nonon ku sha fatan ku yi tanti da shi a zamanin jahiliya kenan kaga su ma dabbobin Allah yi saboda me saboda jin daɗin ku shi yasa ba wani abu mai daɗi da Allah ya halatta da zaka ce wai kai saboda tsoron Allah wai ya hana ka wai ka haramta wa kanka cin wannan abin saboda tsoron Allah a'a ba haka bane Allah yana cewa suratu a'raf kul ma harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati minar rizq kul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal kul ka tambaye su kace man harrama zinatallahi wa ya haramta adon Allah allati akhraja li ibadihi wanda Allah ya fitar wa bayinsa wat-tayyibati minar rizq da daɗaɗa daga arziki wa ce haramun ne kar a ci kul ka gaya musu na amanu fil hayati duniya. duk wani abu mai daɗi in a rayuwar duniya ne Allah ya ce yi shi ne saboda mu'minai in kaga kafiri ya ci daɗin duniya rahamar ubangiji ne ya sa shi ya samu ya ci saboda ba komai bane a wurin Allah shi ya sa kafiri ma ya samu amma asali ba dan shi Allah yi ba duk wani daɗin duniya asali Allah yi saboda musulmi ne to amma duniyar ba ta da darajar komai a wajen Allah shi yasa kafiri ma sai ya sa wani kafirin ma sai ya samu fiye da wanda musulmin ma ya samu ko amma yau mal qiyama anan an yi dan musulmi ne amma kafiri zai iya samu amma alahira fa khalisa musulmi ne kadai zai samu abu mai dadi a ranar lafiya. shi yasa malam mai zuhudi yana cewa walaysa zuhudu bi halqi ra'sin wala bilusi siyabil baliyati zuhudu kin duniya ba wai talle kai ne da aski ba an gane ba shine wai tsoron Allah kanka kullun taltal ina ba ta gane sai ce wala bilusi siyabil baliyati ba wai sa tsummo kara shine tsoron Allah walakin bi taqwallahi sirran wajaha abinda ya kira zuhudu kin duniya shine ka ji tsoron Allah a sarari da koyi zuhudu kenan mun gane to anan akwai tambayin da ya kamata mu yi wa kanmu domin kar mu rudar da kanmu ko kuma mu bar abun a dunkule wani je wata fasara da ko sai na umar shi ne shugaban musulmi na duniya a marigansa ɗaya kuma faci goma sha uku eh? <laughs> ko faci sha uku lokacin da aka ci kudus suka hana makullin masallacin suka ce sai shugaban musulmi da kanshi na duk duniya ya zo sannan su bashi sai na umar ya hau doki da shi da bawansa ya tafi kudus amma wannan rigar mai faci sha hukun da ya ce tete mun gane? to ya kenan in za mu kwatanta da duka wannan abubuwa? cewa ba wai tsoron Allah ne ko cewa ba za ka ci daɗi ba ba za ka sa sitira ba ba za ka yi waye ga sayin na umar faci sha biyu kai har sahabbai su da kansu kai shawara suka ce wannan rigan da sayin na umar yake tasawa faci sha uku nan gashi ana yin baƙi daga ƙasashen duniya da a samu ko riga ɗaya mana a ajiye ta mai kyau in baƙi sun zo ya dinga fitowa yana ganin baƙi da su sai aka ce to waye zai je gaya wa umar wannan magana duk asabai sai aka rasa sai wani ya ba da shawara ya ce a ah, to mu tura yarsa mahaifiyarsa yarsa kuma mahaifiyarsa yasa na na hafsa shi ya haife ta mahaifiyarsa saboda matar manzo Allah annabi aula bil mu'minina wa azwajuhu ummahatu mu tura yarsa amma mahaifiyarsa ko kaga tana da daraja nawa biyu shi ce akwai ƙauna irin na ɗa da uba mahaifiyar shi ne akwai daraja irin na mahaifiya da ɗa in ta gaya mishi zai ji sai suka je suka samu na hafsa na hafsa mu ba muna so a ce da khalifa ya canji a samu riga sabuwa in baƙi sun zo ya dinga sawa ma za mu ji daɗi sai ta ce to ba komi sai ta je wajen shi sai ta ce ya baba ta zo ta fito mishi a matsayin min ɗaya Ta ce ya baba ni ina da shawara ba ina ma a samu wata riga a ajiye ta in baƙi sun zo ka dinga sa kana ganin su ita wannan a ajiye ta sai ce wa ya aiko ki ko annabi yana ce ita ufi rasatal mumin fa wuyan zuru? bi nurillah ku ji tsoron hasashen mumini da hasken Allah yake kallo sai ya ce wa ya aiko ki to bari ku ji mutanen kirki ba sa ƙarya sai ta ce ah to baban ba aiko ni bane ido na baya gani ne kaga ita dai bata ce ba a aiko ni ba in ta ce ba a aiko ni ba kaga ƙarya shiga to su kuma ba sa ƙarya sai ta ce to baban ba aiko ni ba ni ido na baya gani ne sai ce mata lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku yake nan ya yaya rayuwarku take tare da Manzala? sai ta ce a to mu dai lokacin da Manzala yake nan wata ran sai a kwana uku ma ba dafa abinci ba ta ce me kuke ci sai ta ce dabino da ruwa sai ce to ubanki ne kike so in je lahira Allah ya ce mishi azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wato in cinye daɗi na duk a duniya na je lahira Allah ya ce ai daɗinka ka gama cinyewa a eh, a duniya ya ce ni kin ganin nan ku kyale ni yadda kuka gani shi saboda me saboda irin tsoron Allah da Allah ya bashi sai na haka man yana ya sa riga mai kyau ya ci mai kyau ya yi waye sai na jin tsoro yana haka man zai cinye daɗin duka a ina amma ba wai ya ce cin daɗin me haramun bane to haka muna da irinsu akwai irinsu wanda malamanmu musamman wanda suka gabata suna da irin waɗannan ɗabi'u za ga mutum zahidu ne zuhudu ne shi ko amma shi bai ce maka fa wai cin wannan abun ko sa wannan abun ba kyau ba shi bai ce ba kyau ba amma shi ba zai yi ba to bambancin namu na musulmi kenan da na ruhubaniyawa su ruhubaniyawa za su ce maka me ba kyau ne kawai tsoron Allah ya sa su su ba za su ci abu mai kyau ba ba za su sa abu mai kyau ba ba kyau to Allah kuma bai ce ba kyau ba amma in rashin sha'awa ya hana ka cin mai kyau ya hana ka shan mai kyau ya hana ka sa stira mai kyau saboda baka sha'awa to wannan baka yi laifi ba abinda musulunci bai yadda ba shine ka ce tsoron Allah ya sa ka ce abu mai kyau wai ba kyau mun gane wannan ko wannan shine ba kyau in kai haka to kai karo da addini amma rashin sha'awa ne shike akwai wanda yanzu ko nama ka kawo miki ma ba zai ci ba kai ne kace sha'awa amma shi baya ne sha'awa amma bai ce maka nama haramun bane halal ne amma ni bana sha'awa wannan ka bashi kifi zai ce shi ba cin kifi me yasa ni ba na jin dadin sa shikenan amma bai ce maka shi ba zai ci ba saboda kifi haramun ne shi bai faɗa ka ba to bambancin mu kenan da rubaniyawa masu addinin yahudu da nasara an gane sai su ce wai ba kyau bayan Allah kuma bai ce ba kyau mu kuma namu a musulunci saboda yanayin tsoron Allah sai mutum ya ji baya sha'awa amma zai iya saya ya kyautar zai iya saya ya yi sadaka da shi wanda su suke da sha'awa kaga sayan da ya yi sadakar sayan da ya yi ya bayar kyauta ya tabbatar da cewa halal ne abun kenan kuma shi ma ya yarda cewa abun halal ne to in haka ne wannan ba matsala amma ba dama ka ce abin da yake halal ka zo ka ce wai haram to in kai haka ba ka yi daidai ba to shi ne sai kalma ta gaba suka ce ma razaqnakum inda Allah yake cewa ya ayyuhal zina manu kulu min tayyibati mara razaqnakum to wannan mara razaqnakum da Allah yace aka suka ce nusibar riska ila nafsihi sai Allah ya dangata arzikin zuwa kansa Allah ya ce ku ci daga daɗa ɗan abin da mu muke azurta ku da shi sai Allah ya dangata arzikin zuwa game zuwa kansa me yasa Allah ya ce shi yake azurta mu kai la ya atamidu ala quwwatihim aw ala ma bi aidihim min alhirafi saboda kar mutun ya dogara da abin da ke hannunsa na sana'a ko kuma na wani aiki kar ka dauka sana'arka ita take ciyar da kai kar ka dauka wai aikin ka shi yake ciyar da kai Allah shi yake ciyar da kai idan shagon ka ya bu na kowa girma a garin nan Allah ya ga dawa sai ka fita baka yi koko ba ko Allah zai yi maka haka shagonka ya fi na kowa girma amma kuma mai ɗan kes sai cinikin da kai ba yi ba don haka ka sani cewa ba shagonka ne yake ciyar da kai ba ba sana'anka ne yake ciyar da kai ba ko Allah ne yake ciyarwa ka yadda da wannan a cikin zuciyanka da ka in ka samu ka yadda Allah ne baka in ka rasa ka san Allah ne ya hana ka ƙur'ani yana cewa wa qalu laula nuzila hadha ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ورفعنا بعضهم فوق badin درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا Allah ya ce yana magana da Qurayshawa da suke cewa ai da annabtan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to da ba shi za a ba wa annabtan ba da sai a ba wani ba shi ba sai a ba abu jahal ko a ba wani balarabe da ke ɗa'ifa sai Allah ya ce a'a a'a rahama ta rahmata Su ne masu raba rahamar ubangiji ballantana su ba wanda suke so su hana wanda suka so Allah sai ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ba annabta abu mai tsada ba hatta loman tuwo da mutum zai sa a bakin sa ya ci Allah ya ni nake rabawa nake ba kowa nashi duk abin da zaka sa a bakinka Allah ne raba ya baka wani sai Allah ya bashi dewa wani kuma sai Allah ya bashi me kaɗan da wanda aka ba mai yawa da wanda aka ba ɗan duk ɗaya ne a wurin Allah saboda me Allah shi ya san hikiman da ya sa bai baka da yawa ba Allah kuma shi ya san hikiman da ya sa ya ba wani da yawa yanzu wani a gidan shi sai ga suto ɗin shi ɓera ma suna ta cinye abincin ma wani kuma yau ba a samu ma an dafa a gidan Allah ya san dalilin da ya sa bai baka ba Allah ya san dalilin da ya sa ya ba wancan da yawa da mai kyau da talauci da dukiya da lafiya da rashin lafiya da kwanciyar hankali da tashin hankali duka jarabawa ne daga wurin ubangiji wa buluhun bisharri wal khairi fitin? da wato da alheri da alheri da sharri Allah yace duk jarabawa ne duk wanda Allah ya baka Allah yana jaraba ka ne ga zaka ci ko ba za ka ci ba shi yasa Allah sai jingina arzikin zuwa karan kansa yace min tayyibati ma razaqnakum na daga abin da muka azurta ku kasancewa Allah shi yake azurta ka karkace wai kai ka dogara ko da sana'anka ko da shagonka ko da gonanka ko da waye wannan abin ana kiran shi al akhz bil asbab ibada ne gari ya waye ka tafi kasuwa sunan shi ibada da yanda muke zaune a masallacin nan an jima ka dan zamu yi sallar isha da gobe da safe ka tashi ka tafi shago duk sunan shi ibada amma ba wai shagon ne zai baka abinci ba a'a amma zuwa shagon ibada ne Allah ne ya ce ka je saboda me idan ka nutsu da kyau ka karanci al'amarin ubangiji wani lokaci za ga ka tafi kasuwa kuma baka samo ba sai ka dawo gida sai ka samu ko ba haka sai ka kawo ne a kasuwa baka samu komai ba kana dawa gida ko ba ka ana sallama garba zai ga alhaji Ka a samu falon zaka kaza ai da safe na sallama ga dai kare da za ta buka kasuwa ya ce eh dama wata yar abin da zai sai ba ka dubu goma ka kawo ne a kasuwa baka samu baka samu dubu ɗaya ba a gida kuma ka zo ka samu dubu goma to in kasuwan ne mai ce da kai me yasa da ka je baka samu ba a nan gida kuma ka samu to wannan Allah shi yake ciyar da bawansa amma kasuwa da ofis da wajen sana'a wannan ibada ne in ka je ko ka samu ko baka samu ba ladan ka yana in ka samu Allah zai baka lada sannan kuma wannan ya zama maka riban kafa ya kamata musulmi ya san wannan shine malamai suka ce shi yasa Allah sai dangata arzikin zuwa karan kansa sannan nukta ta gaba ko ita ce ta takwas ne ko ta bakwai summa zakarar rajula yutilu safara shine nukta ta gaba na bakwai kenan cewa sai ya ambaci wani mutum yutilu safara wanda yake tsawaita tafiya isharatun ila anna tula safari tattadi ijabata du'a tafiya na ɗaya daga cikin dalili sababi da idan mutum yayi addu'a Allah maɗaukacin sarki zai karɓi addu'arsa shine malamai suka ce wannan yana daga cikin abinda wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa salasun da'awatun Awatun da'awatun mustajabatu addu'a guda uku karɓaɓɓen addu'a la shakka fihinna ba ko kwanto a ciki waɗannan addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne Allah in ka yi zai karɓa maka da'awatul mazlum addu'a wanda aka zalunce shi idan aka cuci mutum in yi addu'a wannan karɓaɓɓe ne ba hijabi tsakanin wannan addu'an da Allah kuma ba ruwan Allah da cewa wanda aka cutar mutumin kirki ne ko shi ma macuci ne ina ba gani. Kar karka ce wai ka cuci matuci ka ce ha da wa shi ma dama matuci ne in yi haɗu Allah zai karba a kanka cutansa daban naka daban shi matuci ne eh cutansa daban kai ma da ka zama matuci naka daban da haka kowa an Allah ya tashi zai mishi hukunci zai mishi me hukuncin da ya dace da shi ne shi za a mishi hukunci akan ya cuci wani kai kuma maka hukunci akan ka cuce shi don haka ka san akwai wani kalma za ga ana faɗa wannan magana ne kawai ko wacin da shi ma cuta yi ka cuce shi ai shi kenan ba komi wa za maka ba ka bane shi in yayi cuta kai karkai ka fashi da Allah ya je lahira ya haɗu da sakamakonsa wa da'awatul musafir addu'an matafiyi shi yasa ne yace summa zakarar rajula yaqilu safara wanda yake tafiya mai tsawo to tafiya tana daga cikin dalilan da idan mutum yayi addu'a Allah zai karba shi yasa zaka ga idan mutum zai tafiya sai ɗan uwansa su dinga cewa to ai samu a addu'a saboda addu'an matafiyi addu'a ne wanda yake karɓaɓɓe wa da'awatul walid liwaladihi addu'an da uba zai yi wa ɗansa to karbabban addu'a ne shi yasa kullum sai ka ji ana karantar da iyaye cewa duk abin da zaka faɗa dangane da ƴaƴanka ka dinga faɗan alkhairi kar ka dinga faɗan sharri akan ƴaƴanka duk abinda ka faɗa in ka musu addu'an alheri zai bi su in ka musu na sharri zai bi su musamman uwa tarihin juraijur rahibi hadisin yana cikin muslim yana cikin Riyadu salihin ya tabbatar shi juraidu duk ba mai bautansa a wannan lokacin kullun sallah ne ya kwana sallah ya wuni azumi yana sallah mahaifiyarsa ta zo ta ce ya jurait shi kuma yana cikin sallah sai ya tunane ce ah to Allah ni ga sallah kuma ga mahaifiyarsa sai ga ah to ai bautan Allah ya fi amsa wa mahaifiya sai ya kiya amsa sai da suka yi haka so uku da ya kiya amsa sai ta ce kai sarkin sallah ko don Allah ya daba za ka bar duniya ba sai Allah ya haɗa fuskanka da fuskan karuwa ranta ya ɓaci to daga ƙarshe ya samu damuwa sai da ya samu damuwa a rayuwarsa shi ya sa malamai suna karantar da mu duk wani aikin nafila bin iyaye ya fi shi ina ba mun gari a ce yanzu aka zo kana nafila Allahu akbar sai babanka ta ce wani zai ka ce na'am an gane kame amsa kiranta ya fi sallan nafila saboda ita amsa kiranta wajibi ne nafila kuma nafila ne an jima kaɗan ka je ka biya mata bukatanta sai ka dawo ka yi me ka yi nafilanka ba shi Allah ko rabu da ita amma karka ce wai kana sallar nafila babu ka tana ta kiranka kai kana sallar a amma in sallan farilla kake yi ba za ka yanke ba sai ka idan. in ka idan, sai ka je ka ji kiranta ai baba ai ɗazu ina sallah ne kuma sallan farilla ne shi yasa ma ban yanki ba na bila ne ma da na yanke na zo saboda matsayin iyar na takwas yace ya muddu yadaihi ila samai ko yana daga hannayensa zuwa sama yana addu'a kenan malamai suka ce wannan nukdan tana nuna rafa'ul yadi min asbabil ijaba idan mutum zai yi addu'a daga hannun nan yana daga cikin dalilin da Allah zai karba maka ma'ana kenan za a yi addu'a a yi ne a ɗaga hannu sama kullama balaga fil ibtihal fa balaga fil rafi duk lokacin da ka kai matuƙa wajen ƙasƙantar da kanka a wurin Allah kana roƙon shi irin buƙatun da kake nema a wajen shi to duk lokacin da ƙasƙantar da kanka ya tafi sosai yayi zurfi to hannunka kuma zai ƙara yin sama idan kana addu'a Allah Allah na roƙe ka kana haka kana yi in dai kana ta kantsantar da kai to hannunka kuma zai ci gaba da me zai ci gaba da sama ne aka ce wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi addu'ar roƙon ruwa an samu rashin ruwa da annabi ya zo zai roƙon ruwa da ya dinga kaskantar da kai a gaban Allah yana addu'a yana addu'a sai da ya daga hannun nasa can sama har sai da mai kallo ya zaci cewa annabi da bayan hannu yake roƙa ba da mai ba ba ta ciki ba saboda ya ɗaga hannun yayi ne ya tafi sama sai ya zama kamar da nan yake roƙon ba ba da ciki ba saboda ya riga ya ɗaga hannun nashi sama sosai kuma wannan ta faru a yakin badar lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo filin badar kafirai suka zo da yake annabi bai zo filin badar da yaƙi da nufin yaƙi ba annabi ya fita badar ne da niyyar ya je tara wasu fataken ƙuraishawa da suke ƙarƙashin jagorancin abu sufiya ba su wuce mutum shida ba kuma ba su da wani makami don haka annabi ya fita da mutum 313 sai zama ba da yaƙi suka yi fita da niyan yi ba amma da suka je sai ba su samu waɗannan ba sai ga abu jihar shi kuma ya fito da mutum dubu da shirin yaƙi amma allah ya gaya wa annabi kan ya fita fitan nan da za ka yi na maka alkawari za ka ci ɗayan ƙungiya guda biyu wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tuwadduna anna ghayra zati Ta takunu lakum Allah yace zaka fita amma zan baka ɗayan kungiya guda biyu ko mai kaya ko mai laushi ko ka samu mai kaya ko ka samu mai laushi to da farko annabi da ya fita sai ya tinkari mai laushin sai mai laushi ta subuce saura mai kaya sai sa kan annabi ya je wajen sai da ya shawarci sahabbansa ce mun fito da ka ba da niyan yaƙi ba saboda mu kama yan kasuwa amma yan kasuwa fa sun sullube amma yanzu ga mayaka me shawarar mu je gokar mu je <coughs> aka yi tsit sai da annabi ya tambaya su uku sai sa'ad bin ubada za'imul ansar shugaban mutanen madina sai ce ya rasulallah tambayan nan da kake ba ni na fahimci mu kake tambaya mu mutanen madina don mu ne ba mu ga wani wahala game da sha'anin musulunci ba amma su mutanen maka wani irin wahala ne ba su gani ba an kashe su an ji musu ciwo irin su habba yana kira an kama shi an danna shi a cikin wutan kira sai da kitsan bayansa ya kashe gaushin amma bai fasa musulunci ba wannan zai ji tsoron tunkaran kafiri bai ji ba <clears throat> amma mu ba mu san komai ba ko marinmu ko zagin mu ba taɓa yi akan musulunci ba wata ƙishi ya sa kake ga kaman in ka ce aje yaƙi kamar za mu ce a'a to bari ka jin gaya maka ya rasulallah ka zo ka same mu a gaban wuta saura ka ɗan mu faɗa ka tsamo mu haka yace yace to mu ba za mu taɓa gaya maka kamar yadda bani isra'ila suka gaya wa annabi musa ba suka ce izhab anta wa rabbuka <clears throat> faqatila inna hahuna mu ba za mu gaya maka haka ba wallahi kaga kogin nan da zaka ce mu haura shi da kafan mu in ka shiga gaba wallahi za mu bi ka annabi ya gode wa Allah aka tafi filin badar da aka je filin badar Allah ya ce mishi zan baka nasara kuma annabi baya kokonto akan Allah zai cika mishi alkawari amma ba wanda ya san Allah kamar annabi Muhammad saboda shi Allah ba ruwansa zai iya ce maka zan baka in ka je kuma ya canja zan bakan ya mai da shi ba zan baka ba kuma baka isa ka tambaye shi fala man makarullahi lahi illa alqaumul khasirun ba wanda yake amincewa da juyin Allah sai in asararre Allah zai iya juye lamarinsa duk lokacin da ya ga dama kuma ba wanda ya tambaye shi kuma in yi hakan yayi daidai to wanda ya san Allah shi ya san haka to annabi ya fi kowa sanin haka shi yasa da aka je filin yakin duk da Allah ya ce zan baka nasara amma annabi ya dinga addu'a ya tsuguna yana addu'a tun yana tsugune ya tashi tsaye haka yana Allah Allah ka ban nasara Allah waɗannan mutanen da na zo da su Allah in ka bari a kashe su ba za a sake bautata maka ba har abada haka annabi yake gaya wa Allah sai na bakar ya zo ya kama kafan annabi ya ce ya rasulallah addu'an nan ta isa Allah ya riga ya baka Allah ya baka amma annabi yi yake daga aka ce tun yana daga hannunsa sai da mayafinsa ya mai har sai da mayafin sai faɗi ƙasa wannan muna magana ne akan ana addu'a a yi a ɗaga hannu karka je ka yi addu'a kawai haka ka sake hannunka a ƙasa Allah za ka roƙa to shi ne aka ce wato ya mutu ya dai ila sama'i na tara ko shi ne kalman da yake cewa ya rabbi ya rabbi ya rabbi ko sai yana roƙon Allah da rububiyarsa rububiya kadaitakansa Allah shi shi kadai ne shine malamai suka ce min asbabil ijabati at-tawassul bir rububiyyati yana daga dalili da Allah zai karba maka addu'an ka shine kai tawassuli da Allah da rububiyyarsa da kadaitakansa an gane shi yasa aka ce idan ka dauki annabawa sai ga addu'o'in da suke duka rabbu suke kira ko idan ka ɗauki annabi adam ya ce rabbana zalamna anfusana فإن لم تذكرنا وترهمنا لكننا من الخاسرين النبي نوينات وقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أكم الحاكمين النبي إبراهيم ينات ربي هب لي من الصالحين ربي اغفر لي ولوالدي النبي موسى ينات ربي بما أنزلت إلي من خير فقير annabi Musa yana cewa rabbi qad ataitani min mulki wa 'allamtani min tawil al annabi Zakariya yana cewa rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin annabi Isa yana cewa rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' mu al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya koya mana addu'an da kansa mu gode mishi dan ya ƙara mana sai ce alhamdulillahi rabbil alamin mun gane ka za ka roƙi Allah ka roƙe shi ka yi tawassuli da rububiyarsa rabbana rabbi ya ubangiji kai shaidan ma da yake so Allah biya mishi bukata rabbin yace ko eh qala fakhruj fa innaka raji qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'as shaidan fa shi ma rabbun ya dawo ya ce rabbi ya ubangiji na birni ila yau mai bu'asu Allah ka saurara mun karka kashe ni tseren tashin kiyama Allah ya ce na amsa maka fa na mun zari. wallahi zan saurara maka ba zan kashe ka ba amma ba zuwa kiyama ba ila yawmil waktil ma'alu. zuwa wata rana sananniya ran da za a yi busan farko a ƙaho kai ma za ka mutu dan haka sai rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi nuka ta ƙarshe. shine inda yake ce wa mat'amuhu haram wa malbasu wa mashrabuhu haram ko sai ya ce min wa malbasuhu haram wa guziya bil haram to anan maganan take me san Allah ya biya mishi bukata ya nisanci cin haram in kana san Allah ya biya maka bukatu ka daina cin haram shikenan saboda me kun ga da yace wa maqamu haram wa mashrubu haram wa malbasu haram wa guziya bil haram sai yace fa anna yustajabu lahu to wannan ta ina za ya biya ma bukata komai naka haram shi haram sha haram sira haram guzuri haram ta ina za ya biya maka bukata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sa'ad ibn abi waqas yake cewa ya sa'ad ya kai sa'adu a dibda maka ka tsarkake abincinka ka ci mai tsarki na halal takun mustajabu da'a Allah zai dinga karba maka addu'o'inka shi sa dan abi waqas kawo manzon Allah ne annabi yana gaya mishi abinda sabai suke gaya wa annabi sabai suna cewa annabi bi abi anta wa ummi annabi kuma yana cewa sa'ad dan abi waqas bi abi anta wa ummi dan haka yana da matsayi sahabbai ku akwai irin abinda Allah annabi ya roka musu a wurin Allah Anas dan Malik annabi ya roƙa mishi ya ce Allah na roƙe ka ka ba shi yawan ‘ya'ya ka ba shi shekaru a basara shi ne sahabi na ƙarshe da ya mutu kuma bai mutu ba sai da ya ga ‘ya'yansa da jikokinsa guda ɗari a gaban shiga su kafin ya mutu abdullahi ɗan abbas annabi ya roƙa mishi ya ce Allah faƙihu wa alimhu tawila Allah ka ba shi ilimin fiƙiu Allah ka sanar da shi fassaran ƙur'ani kuma Allah ya amsa har na Umar yana cewa Ibn Abbas a'lama ummat Muhammad ma nuzila ala Muhammad saboda Allah ya an Allah ya karba aduwan annabi a kansa sa'ad dan abi waqas kuwa shi aduwan da Allah ya mishi annabi ya mishi annabi ya mishi aduwa ne yace Allah na roke ka duk aduwan da sa'ad yayi ka karba an gane shi yasa an abubuwa suka faru sai ga sabai suna zuwa suna cewa sa'ad sa'ad annabi ya roki Allah cewa duk aduwan da kai Allah ya karba da haka yanzu muna so ka yi kai addu'a kai mana addu'a annabi ya ce duk abin da ka roƙa wasu sun ci riban addu'an sa'ad wasu kuma sun yi asaran addu'an sa'ad wata mata ta zo ta mishi rintan gona gonan shi ne wata zo ta ce nata ran sai ɓaci yace ce Allah na roƙe ka in matan nan sharri take mun gona na ne ta ce nata kan ta mutu Allah ka makantar da ita Allah ka sa gonan ya zama sanadin mutuwan shi kenan ana nan ranar kawai sai matan ta makance. ko sallallahu alaihi wasallam a annabi ya ya faɗa da ta makance akwai rijiya kuma a gonan rannan ta je wai ta shiga gonan kewayo kawai sai ta faɗa cikin rijiya sai ta mutu to shine annabi yake gaya wa sa'ad nan ka ci halal Allah zai amsa maka addu'a Ya ce na rantse da wanda numfashi na ke gare shi bawa ba zai ɗau loma ta haram ya sa a bakinsa ba a cikin bakinsa face sai ya yi kwana arba'in Allah bai amsa mishi addu'arsa ce kuma duk mutumin da ya ɗau haram ya ci nama tsoka ya tsuro daga jikinsa na haram annabi yace a wula biha wannan tsokan to wuta ita ne tafi cancanta da wannan tsoka don haka abinda wannan hadisi yake karantar da mu a ƙarshe shine mu ci halal in muka yi addu'a Allah zai amsa amma malamai suka ce fa ba wai in kana cin haram za ka yi addu'a Allah ya ki amsa wani za ka iya kana cin haram ɗin Allah ka yi addu'a kuma Allah ya karfa saboda abubuwa guda biyu saboda ɗayan abubuwa guda biyu takarruman saboda shi Allah mai karamci ne gashi kana sabo amma kuma ka roƙe shi sai me sai baka takarruma ko kuma istidraja ko kuma ya baka saboda ya ji daɗin kama ka ya maka talala ke gashi kana sabon shi kana cin haram amma ka daga hannu kuma sai Allah ya baka yana haka ne yana maka wato shiri in ya tashi kama ka zai maka wani irin kamu ne da ba wanda ya isa ya zo ma ya sukutar da kai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana a ilimi Allah ya ba mu mai amfani Allah ya kiyashe mu da ilimi mara amfani subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ilayk subhanaka wa bihamdika wa rasul sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin